Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu wuraren ma'ajan a Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Alhamis sha biyar ga watan Maris shekara ta goma sha takwas, Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Nazir Ahmad Hausawa da masu abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. da farko ga kanan labarai. Shugabannin Birtaniya da Faransa da Jamus da Amurka dukansu sun yi Allah wadai da amfani da guba wajen cutar da tsohon ɗan leƙen asirin Rasha lamarin da ya afku a Ingila. korar sakataren harkokin wajen amurka rex lesson na barazanar kara rikita ƙoƙarin warware rikici da ya shafi ɗaya daga cikin babbar ƙawa ga nato mai muhimmanci wato turkiya wani dan kunar bakin wake ya tada bom a wani ofishin 'yan sanda a gabashin pakistan a yammacin jiya laraba To kanin labaran kenan aka ji. Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya watsi da kudirin sake fasalin zaben kasar, ko me ya rage wa majalisa ta yi? Abin da ya rage ga majalisa abu biyu ne. ko dai ta ajiye wannan canza wannan doka ko kuma ta yi amfani da ƙarfinta ita ma ta soke wannan in sa hannu da yi gwamnatin jihar Filata ta ayyana dokar takaita zirga-zirga a karamar hukumar basa don shawo kan rikicin da ke faruwa a yankin eh ta riga mata magance domin yanzu da muke magana akwai wani ma da aka fara kama su saboda wannan dokan kamar yadda aka saba duk ranar alhamis jummai ali za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya masu sauraro asalamu alaikum Shugabannin Birtaniya da Faransa da Jamus da Amurka dukansu sun yi Allah wadai da amfani da guba wajen cutar da tsohon wani ɗan leƙen asirin Rasha. lamarin da ya auku a ingila wadda hukumomi suke aza laifin akan hukumomin rasha da ke moscow sun kira hakan a zaman karan farko da aka iya kai hari da makamin guba a turai tun bayan yakin duniya na biyu a wata sanarwar haɗin gwiwa da firaministar birtaniya theresa may ta fitar a jiya laraba shugaban faransa emmanuel macron da kuma shugabar jamus angela merkel da shugaba donald trump sun ce babu wata ƙasa da za a iya aza wannan laifin in ban da rasha sun ce muna kira ga rasha ta amsa dukkan tambayoyin dangane da wannan harin rasha dai ta musanta wannan zargi an samu tsohon ɗan asirin rashan sargi skripal da yarsa yuliya a wani filin shakatawa akan benci ba sa cikin hayyacinsu a garin salisbury inda aka garzaya da su asibiti inda har yanzu suke cikin mawuyacin hali wasu mutane da dama ciki har da wani ɗan sanda suna fama da rashin lafiya sakamakon kusantar gubar korar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson na barazanar ƙara rikita ƙoƙarin warware rikici da ya shafi ɗaya daga cikin babbar ƙawa ga nato mai muhimmanci wato turkiya yanzu dai an ɗage ziyarar da aka shirya ministan harkokin wajen turkiya mevlut cavusoglu ya shirya zuwa washington a ranar litinin kuma babu wani dalili da aka bayar amma cavusoglu ya bayyana ziyarar a zaman mai muhimmanci da za ta taka rawa akan warware bambance-bambance da ke tsakanin ƙasashen biyu kan taimakon da amurka take baiwa mayakan sa kai na kurdawa a siriya mai lakabin ypg a takaice yakin da amurka take yi da ƙungiyar isil Turkiyya dai ta ayyana kungiyar a matsayin ta 'yan ta'adda mai alaƙa da masu ta da ƙayar baya da Kurdawa suke yi a cikin ƙasar. wannan sabanin ya bata dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu wakilai a nato wanda ya jawo fito na fito kai tsaye da ankara wace wace ta barazanar kai hari kan a ypg a syria da ke birnin manbij wurin da aka jibge dakarun amurka da kuma sojojin sa kai na kurdawa masu bashin baki sun ce tillerson ya yi iya bakin kokarinsa wajen hana ga kasashen biyu a rana ciki har da zaman tattaunawa na sa'o'i uku da shugaba Rajab Tayyip Erdogan da kuma Hafsablu a watan Janairu a halin da ake ciki kuma dubban fararen hula ne suka tsere daga garin Homayurish a yankin gabashin Huta da ke hannun 'yan tawaye a yau Alhamis yayin da sojojin Siriya ke ci gaba da yin kutsin tungar 'yan tawayen kasar. mafi ƙarfi kuma ta ƙarshe kamar yadda cibiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta siriya ta bayyana daraktan cibiyar rami abdulrahman ya ce wannan shine hijira mafi girma ta mutane da aka yi a yankin da aka yi wa ƙawanya a kusa da damascus tun da dakarun gwamnatin suka fara ƙaddamar da kamfe na sake ƙwato wurin a watan da ya gabata labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya ta daban a ofishin 'yan sanda a gabashin Pakistan a yammacin jiya Laraba, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane tara da kuma raunata wasu fiye da ashirin. Ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan harin a kusa da Lahore, babban birnin lardin Punjab, jami'in 'yan sanda haidar asraf ya ce maharin ya auna wani masallacin gundumar raiwin ne inda ake gabatar da wani gagarumin taron musulmi a ɗaya ɓangaren kuma a rashin jin ɗuriyar ƙungiyar taliban da ke afghanistan kan tayin da gwamnatin ƙasar da ke kabul ta yi mata na tattaunawa ba tare da gindaya sharuɗa ba yana ƙara ba da ƙwarin gwiwa a islam abad da kuma washington kan cewar mai ƙungiya kan cewar kungiyar tana can tana shirin yadda za ta shiga cikin shawarwarin na tabbatar da zaman lafiya a baya dai duk wani tayin shawarwari da aka yi gabatar nan take kungiyar take yin watsi da shi shugabannin sojojin pakistan sun ce sabon yunkurin suna janyo eh, na janyo 'yan kungiyar zuwa teburin sulhu na daga cikin dalilan sauyin yanayin nasu Ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa, Ri Yong-hu, ya nufi Sweden a balaguran da ake jin zai share fagen yiwuwar a yi taron koli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Yau Alhamis ake sa ran Ri zai isa Stockholm, inda zai kwashe kwanaki biyu yana tattaunawa da takwarar aikinsa a Sweden Margot Wallström. Sweden na wakiltar muradin Amurka ta diflomasiyya da Canada da kuma Australia a ofishin jakadancin ƙasar da ke Koriya ta Arewa. ma'aikatar harkokin wajen sweden ta ce ziyarar ri za ta ba da gudunmawar tabbatar da an aiwatar da kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wacce ta yi allah wadai da hukumomin pyongyang kan shirin nukiliya da kuma makamai masu linzami na ƙasar shugaba trump ya ba da sanarwar ba zata a satin da ta gaba ya gabata inda yake cewa zai gana da shugaba kim jong un a ƙarshen watan mayu amma ba a ba da sanarwar wuri da kuma ranar da za a yi taron kolin ba har ila shugaban amurka donald trump ya bayyana sunan larry kudlow da ɗaɗɗan mai fashin baki kan tattalin arzikin masu ra'ayin mazan jiya kuma mai sharhi kan harkokin kasuwanci a talabijin a matsayin babban mai bashi shawara kan harkokin tattalin arziki Nazir Hausawa ke ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla. Shugaba Muhammadu Buhari ya aika Majalisar Dokokin Najeriya wasiƙa kunshe da bayani kan dalilinsa na yin watsi da kudirin sauya fasalin zaben shekara ta 2019 da a baya samu amincewar majalisun guda biyu. Batun da ya haddasa muhawara daga Abuja ga rahoton Madina Dauda. Wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya sun mayar da martani akan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka akan dokar sauya fasalin tsarin zaben shekara dubu biyu da sha tara. da majalisar ƙasa ta aike masa. A dokar da 'yan majalisun suka yi wa gyara ya nuna cewa za a soma zaɓe da nasu ne na 'yan majalisar dokokin tarayya sannan zaɓen shugaban ƙasa ya zo a ƙarshe saɓanin yadda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta zayyana a jadawalin zaɓe da ta fitar tun watan Nuwamban bara. Shugaba Buhari dai ya ki sa hannu a dokar ya mayar da shi wa 'yan majalisun abinsu. sanata shehu sani ya bayyana ra'ayinsa to a halin yanzu dai shugaban ƙasa ya ce ba zai sa hannu ba abin da ya rage ga majalisa abu biyu ne ko dai ta ajiye wannan canza wannan doka ko kuma ta yi amfani da ƙarfinta ita ma ta soke wannan in sa hannu da yi wanda kuma idan za a nuna rashin yadda ga abin da ya yi to abin da za a yi shine za a ce kowa ya daga hannu a kirga a ga wani ne ya yadda a canza wani ne bai yadda a canza ba to kirgan nan da za a yi shi zai nuna inda majalisa ta sa gaba saboda haka wani abu ne wanda insha Allahu za kuma a saurari majalisa matakin da za ta dauka. A bangaren majalisar wakilai kuma wannan mataki da shugaba Buhari ya dauka ya yi wa Honorable ahmed babba kai ta daɗi inda ya tsokaci a kan batun. Wannan ya yi daidai kuma dama shine tunani mai kyau kuma shine zai taimaki ƙasar nan ta zauna lafiya. Na farko dai a cikin hanzarin cewa sai sun biya wata bukatu na siyasa sun yi bida rana ta gansu dalili akwai harkokin zaɓe na magana jihohi wanda suka ɗauko suka sa cikin wannan kwaskwarima da ake so a yi ma wannan tsarin zaɓe wanda ba su da hurumin haka jihohi su kaɗai suke da wannan hurumin yaya wasu 'yan siyasa ke kallon wannan dambarwar Tambayar kenan da na yi wa tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi Abubakar Shu'aibu Ismaila. Abin da nake ganin kila ba a gane ba, inda Electric Act ne to za a iya a taba shi. Misali, a ce INEC ta ce duk wanda zai shiga zaɓe in gwamna ne sai ya ba da miliyan goma in shugaban ƙasa ne sai ya ba da miliyan ɗari ko ya yi fosta ta zama kala kaza ko kuma ya yi kamfen da rana ko daddare idan electoral act ta faɗi wannan to majalisun dokoki suna da dama su yi amending ɗin wannan domin magana ce wacce take ba ta kundin tsarin mulkin ƙasa ba amma in kundin tsarin mulkin ƙasa ne ana magana a kan tutar ne na 'yan majalisun dokoki na jihohi da su kansu 'yan reps da sanai to wannan ita ce fahimta ta da tsarin dokokin mulkin najeriya don haka ina gani ba abin da zai warware wannan maganar sai dai a zai zuwa ga fasarar kundin tsarin mulki don a samu yadda abin yake. Shi ma ɗaya cikin matasan jam'iyyar APC Khalid Ismail yana mai bambancin ra'ayi a game da wannan mataki na shugaba Buhari. Wannan in haka ta faru babu wani abin mamaki a ciki saboda Bahaushe ya ce babu tsafta ga mai hannu daya. Menene dalilin faɗan haka? Shugaban ƙasa yana neman ya yi takara. Kin ga na farko mu daga cikin jam'iyyar APC an mana kama karya. don ya ga ba za ta haifi masa ɗa mai ido ba ya kisa hannu wannan babu abin mamaki don ya mana haka daga cikin mu. A yanzu dai kallo ya koma sama da shaho ya ɗau giwa domin kotun tarayya da ke ƙarƙashin mai shari'a Ahmad Muhammad ta ce ta haramtawa majalisar yin amfani da ƙarfin ikonta wajen aiwatar da dokar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Manya. To madalla a da Madina Dauda. To daga Abuja kuma sai jihar Filato inda gwamnatin jihar ta ayyana dokar takaita zirga-zirga karamar hukumar basu don shawo kan tashin hankalin da ke faruwa a yankin. Ga Zainab Babaji da karin bayani. Gwamnatin jihar Filato ta ayyana dokar takaita zirga-zirga a ƙaramar hukumar basa biyo bayan wani sabon rikicin da ya barke a yankin. A wata sanarwa da ke da sanya hannun sakataren gwamnatin jihar Filato Rufus Bature, dokar takaita zirga-zirgan zai fara ne daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe. A cewar sanarwar rikicin da ya yi sanadin rasa rayuka da ƙona gidaje da wurin ibada ya shafi ƙauyukan Dungu, Rafiki da wasu wurare a yankin na basa. Na zanta da kwamishinan yaɗa labarai taron jihar Plateau Mr. Yakubu Datti don jin ko wannan doka tana da tasiri wajen dakile rikicin? Eh, ta riga mata magance domin yanzu da muke magana akwai wasu ma da aka fara kama su saboda wannan dokan wanda dama sun je sun aikata abubuwa wato barayi ma gaba ɗaya wanda su ɗan tsoro sun kama kuma Allah da an jima ma za nuna su. To duk wannan ya nuna matakin da aka ɗauka na tsoro yana nuna yana ba mu abin da muke so. To ɓangaren da ake rikicin nan suna makwabtaka da jihar Kaduna kana ganin kamar ta can ma akwai matsalar tsaro tsakaninta da jihar Plateau ne yasa aka sa wannan doka? Muna aiki tare da jihar Kaduna kuma kamar yadda shi gwamna eh, Right Honorable Simon Lalon ya jiya ya yi mitin da jama'a na Irigwe da kuma mu jama'a na Fulani kuma duk an nuna kuma an yadda cewa a nemi hanya na zaman lafiya kuma a yafe ma juna domin cin gaban kasa sai da zaman lafiya. Ya yi kuma zama da shugabannin tsaro kuma ya ba su koda cewa su yi kokari su samu wanda suke kawo wannan rashin zaman lafiya. Domin fa wannan abin kawai ba dai zaman lafiya rashin lafiya kawai ba mutum ya tashi akwai barayi da suka shigo akwai wanda dama suna da nasu damuwa daban sai su soka shi a ciki akwai yan siyasa wanda za su kawo maganar siyasa su tsoka a ciki a karshe sai ka gama abin ma da ya kawo damuwa sai zama daban shi yasa an yi zama da su shi gwamna da kanshi ya yi zama ya bayyana kuma sun gane sun kuma ɗauka alkawari cewa za su koma gida su bayyana ma jaman su. Amma kuna da adadin waɗanda suka rasa ransu a eh, rikicin Najiya? A wannan sai su hukuma domin su ne suke kasa suna wannan aiki. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Filato kenan Mr. Yakubu Datti. Na yi ƙoƙarin jin bayani kan yawan rayukan da suka salwanta a rikicin Najiya amma kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Filato Mejo Umar Adam bai ɗauki wayata ba. To sai dai wata sanarwa daga hukumar tsaron Najeriya wanda ta wallafa a shafinta na yanar gizo ta gano gawarwaki 23 a mararraban dare kusa da ƙauyen Rafiki bayan gumurzun da jami'an tsaro suka yi da maharan lamarin da ya kai ga rasa ran wasu jami'an tsaro biyu. Sanarwar ta ce rundunar tsaron ta kuma kwato makamai daga maharan bayan kammala gumurzun. A halin da ake ciki dai kura ta lafa sai dai jama'a da dama sun kaurace wa mahallansu suna gudun hijira. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. wannan haka yake a gaida zainab babaji to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka kuma yanzu mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti kusan goma sha shida na safe ga shirin mu na gaba assalamu alaikum masu sauraro jama'a ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin Yau gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Masari zai gaya mana abin da ya sa gwamnatinsa ba ta sakarwa ƙananan hukumomi mara kamar yadda ta yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe. Shekarar da ta wuce abin da muka cikawa local government suka biya albashi suka yi kuma ainihin biya allowance ɗin casual biliyan tara da miliyan ɗari bakwai da wani abu. A wannan lokacin abin da muke bin local government kenan. wanda yake daga ainihin tanajin jiha ne aka sa domin ya kasance ana biyan albashi mun yi kokarin mu a gyara local government kowace local government an san abin ta samu kuma mu za mu zagaya campaign kowace local government za mu je da balance sheet nata ga abin da ta samu tun lokacin da muka zo ga aikin da ta yi ga abin da ya rage ko kuma ga bashin da ake binta saboda haka ya eh, fara shakka mun ce za mu saka musu mara sai muka zo ba maras yan kuɗin da suke da su an kwashe saboda haka lokacin da muka zo da su ko kowa ba su da su ina makin wa'ansu da ke magana wa su ko an bakkaza ko an bakkaza albashi local government lokacin da muka zo ba su da miliyan goma a cikin joint account babu saboda haka wannan abun eh, eh, eh, an yi shi ne da gayya domin ana sa ran cewa za a kasa biyan albashi local government din za a kasa biyan albashi gwamnati ta tsaya a mana dariya to Allah cikin rahama shi ya rufe asiri har yanzu muna rufe mana biyan albashin mun biya na bana na baɗi ma Allah da za mu biya saboda haka ina tabbatar muka cewa da zarar mun gama wannan so muke local government din su koma ta yi abin da yasa aka kafa ta ai an yi local government ne domin te wa'ansu ayyuka na kawo ci gaba da kyautata rayuwar mutanen local government din ba wai an yi te local government headquarters a bakin hanya ba a wuce a ce wannan local government headquarters a'a in ba ta adding value ga rayuwar mutane mai amfaninta ta saboda ka mu za mu tabbatar da mun dawo da local government kan turba da ya kamata ya kasance domin ta biya bukatun da dalilin da ya sa aka yi ta to malami ko malama na gaba bismillah ko to assalamu alaikum wa alaikum a suna na sanin shaga kofar kaura katsina a ina yi ma mai girma gwamna barka da zuwa wannan fili a tambaya ta ta farko ita ce me ya sanya manyan masana'antu suka yi karanci a jihar katsina ne jam'iyya a makarantar gwamnati kuma alhalin wasu gwamnatocin na baya ba su yi hakan ba amma wani wannan gwamnati ta jihar katsina da ci a yanzu takan yi tantin jam'iyya na apc a makarantu kuma na gwamnati wannan shine tambaya ta to eh, na farko dai batun magana manyan masana'antu duk wanda zai zuba jarin shi kasan sai ya ga inda zai hidda kayan shi mu abinda muka yi a matsayin gwamnati da muka kalli wannan shine muka kirkiro wato abinda ake cewa economic zone wato wani wurin matattala neman arziki yadda za a yi ƙananan masana'antu a hanyar jibiya mun samu hekta 800 a yanzu a bana za mu fara aikin hekta 100 za mu kawo ruwa za mu kawo wuta za mu kawo hanyoyi wanda za mu samu masana'antu tsaka-tsaki su zo su fara domin wannan hanya ita ce wata fita har zuwa kasashen west africa wannan shine abin da gwamnati take yi domin ta yi maganin rashin masana'antu a ƙasanmu musamman yadda aka koma aikin noma yanzu to masana'antu ƙanana da tsaka-tsaki har ma manyan za su zo saboda ainihin abin sarrafawa duk abin da ake sarrafawa a masana'antun nan ma'aikatun nan galibi daga aikin gona suke so saboda haka mu a namu gudunmuwar da gwamnati ke yi kafin mu gama wannan tam din mu insha Allahu wannan wato abin da muke cewa economic zone industrial park zai tashi kuma za ga kamfanoni da yawa hiyan nan da muka yi mun yi gama da ainihin masu kwanzaltan masu ba gwamnati shawara akan zayyane-zayyane da kuma tsididdiga abin da za a kashe kuma muna ta kokarin samun kuma mun gama shirye-shiryenmu da masu wanda za su yi abin da ake cewa wato textile park wato wani park na musamman shi ma'anar layin wanda shi kuma ainihin wajen aikin sana'ar textile wato zasi da wurin da za a sarrafa audigas da ainihin uh, sake-sake da abubuwa da yawa da wanda suka shafi a uh, textile hadda ɗinka kayayyaki wato gamentin to wannan su ma mun gama shiri har mun ba su hili a duka hanyar da katsina zuwa jibiya saboda haka akwai kyakkyawan shiri ga wannan magana industrialization magana fenti wannan mun gaji wata gwamnati wata shekara goma sha shida tana ta yin abubuwa kuma mun san irin capacity nasu na wato uh, uh, suka da kuma mischief ina so ka sani da a ce mun zo fentin da suka samu suna yi shi muke yi za ma su ce ba mai komai ba tun da muka zo gwamnatin to amma da muka bambanta namu da nasu to yanzu mutane za su ga abin da muka yi da kuma abin da yake da sannan kuma shi wannan fentin da kake magana an samu wa kirkiro shi ba wata doka da ta ce wai makaranta sai gwamnati fenti iri kaza kuma da muka yi fentin bulu da ma ana fentin bulu mun rubuta apc jikin shi mun yi zanen tsuntsiya saboda haka wannan ba logo ba ne na apc logo din apc kala uku ce da tsuntsiya da kuma alamar change ba ginin da kaje ka samu tsintsiya ko muka rubuta apc ko muka rubuta change ainihin muna yin fenti ne bulu muna ainihin ƙasa muna sa na mai wato mai uh, wato jinin wannan suna cewa wani jinin hanta kare ko uh, jaje jaje dai haka saboda haka in ka ɗauke shi ko wani sun ɗauke shi uh, fentin apc ne wani su suka ɗauka amma mu ba fentin apc muke ba <laughs> to mu je ga malami na gaba Assalamu alaikum. Suna na ya Urfa'i. Tambayar da nake wa mai girma gwamna wani tanadi ne ya yi ma nakasassu wa'anda za su je karatu haya education digiri diploma da ACE. Tambaya ta bi kuma um, wani kokari gwamnati ke yi domin tallafa ma salakunan nakasassu. Tambaya ta ta uku kuma akwai takarda ga shi wadda ke magana kyamomin nakasassu da haɗa kawunansu Ina magana ta tsaya. to na farko dai yana tabbatar maka cewa duk wani mai physical eh, eh, eh, physical challenge ya samu higher institution gwamnati za ta ba shi scholarship ɗari bisa ɗari wannan yana tabbatar maka cewa duk wanda ya samu za mu ba shi scholarship ɗari bisa ɗari batun maganan muna taimakawa wa an su sarakuna in sun nemi bukatar za su gyara gidajensu to amma a sani ba wai wani abu ne wanda yake ya zamanto kamar eh, in ka ce sarkin akwai sarkin makafi akwai sarkin kutare akwai sarkin guragu to ainihin gwamnati ba za ta shiga cikin wannan al'amari ba beyond ainihin su taimaka waɗanda suke buƙatar taimako idan lokacin ba taimakon ya taso tunda ba wani abu ne wanda yake doka take tafi da shi ba amma ka sani wannan gwamnati mu ne na harko da muka creating office din senior for ainihin physically challenge person uh, mhm. kuma matsalar da kuke da ita ta batun maganan rikice-rikice na halin yau da kullum na tsakaninku uh, muna yi tare da uh, cibarsa da ofishin sgs mu tabbatar da an sasanta tsakanin kuma an daidaita al'amari saboda haka dama mun shirya su staff da shugabannin da na koma nan za mu sadu da shugabannin sannan nima in tofa bakina da tawa shawara kan sasanta matsalolin da ke tsakani. Abin da ya sawaka kenan sai ko makon gobe idan Allah kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. Madalla shirin sai bango ya tsage kenan aka saurara sai a kasance da mu a shirinmu na gobe idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku shirin duniyar Amurka wanda zai yi dubi ne kan dambarwar siyasa ta fuskar diplomasiya da ta kauri a nan Amurka bayan da shugaba Trump ya sallama sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson. To yanzu ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Comrade Jibril al mustapha Gusau shugaban kungiyar 'yan gwagwarmaya ta ƙasa reshen jihar Zamfara ya ce, "Via Hausa a yau na shigo ne domin yin godiya zuwa gare ku a bisa damar da kuke bamu domin bayyana matsalolin da ke addabar al'ummarmu. Haka ma ina ban kwana da ɗaukacin kafafen yaɗa labarai kasancewa yau ne rana ta ta ƙarshe da nake ban kwana da ayyukan gwagwarmaya al'ummar a rayuwata a sakamakon yanayin rashin lafiya da nake fama da shi. Na gode. Mu kuma sashen Hausa na muryar Amurka sai mu ce to Allah ya baka lafiya amin. Sai kuma sako daga jurnalista Ahmad da Sale na faɗa ya ce, Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Jin yarjejeniya da gwamnatin ƙasar Chad ta yi da ma'aikatan ƙasar da zan mara kawo ƙarshen yaje-yajen aiki da ƙasar ke fuskanta. Hakika wannan matakin nan yayi daidai. Ina fatan sauran gwamnatocin ma za su yi koyi da abin da gwamnatin ƙasar Chad ta yi. Na gode VOA Hausa. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce, Hakika mun yi matukar farin ciki bisa tuzali da shugaban Muhammadu Buhari a jihar mu ta Neja a yau. inda ya zo domin buɗe katafaren kamfanin sarrafa sukari mai suna sunti a garin kuzogi da ke karamar hukumar mukuwa tabbas wannan wani babban ci gaba ne a gare mu ganin yadda ɗimbin matasanmu za su samu aiki yi a sakamakon hakan. To madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya kira shugaban malaman addini na Iran a zaman Hitler, ya ce ƙasar Saudiya za ta ƙera makaman nukiliya muddin Iran ta yi haka. saudiya ba ta da niyyar mallakar makaman nukiliya amma ba tare da wani kokwanto ba idan iran ta kera makaman nukiliya mu ma za mu bi sawu ba tare da bata wani lokaci ba in ji yarima muhammad a wani hira da tashar gidan talabijin ta cbs da ke nan amurka ta yi da shi wanda za a nuna wa duniya a cikin shirin da ake kira 60 minutes da turanci a ranar lahadi idan allah ya kai mu a ɗanɗanon hirar da tashar ta fitar a yau alhamis yariman ya ce yadda ake tunkarar shugaban iran daidai yake da yadda duniya ta tunkari hitler lokacin da aƙidar nazi take tashe a jamus Ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-hu ya nufi Sweden a balaguron da ake jin zai share fagen yiwuwar a yi taron koli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Yau Alhamis ake sa ran Ri zai isa a Stockholm inda zai kwashe kwanaki biyu yana tattaunawa da takwarar aikinsa a Sweden Margaret Wallström. A Sweden na wakiltar muradin Amurka ta diplomasiya da Canada da Australia a ofishin jakadancin kasar da ke Koriya ta Arewa. ma'aikatar harkokin wajen sweden ta ce ziyarari za ta ba da gudunmawar tabbatar da an aiwatar da kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya to madalla lama sauraron mu anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin dambarwar sauya fasalin zaɓe tsakanin fadar shugaban ƙasa da majalisa yanzu a madadin nazir hausawa da ya tana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau rab mclean nisar fili hashin kuma ke cewa ku huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin usman da safinatu na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa